الذين يكذبون بيوم الدين su ne waɗanda suke ƙaryatawa da ranar sakamako ranar da Allah zai saka wa bayansa bisa ayyukan da suka gabatar a duniya